subhanahu wa ta'ala wanda cikin ganin daman sa da ikonsa ba mu dama da iko muka samu kan wanga lokaci muna cikin gidan marayu da kafa takwa ofalage nan da garin dodewa birnin accra kasan ghana alhamdulillah na farko muna yi jama'a musulmai duniya baki da barkan mu da shekara barkan mu da sallah Allah ya maimaita muna Allah ya kai mu sabon shekara Allah ya jinta magabata mu kuma ina mu ya kai Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kaya mana da shi da Allah ya kai mu sabon shekara alhamdulillah kun ga mun ga mun zo mun godiya da jama'a wancan sati mun yi babban bako gidan ga shine Alifa Coach na Pizza Media ambassador of Islam ya zo nan ga ya zo muka yi bidiyo ne muke muku ga da yaran marayun da a samu su dabban yanka na shekara alhamdulillah mutane sun kai sun taimaka muka samu dabban Um, wasu yan gana wasu yan turai to wanda ya taimaka duka bukatun shi Allah ya fi musan Allah ya cika musu bukatun su Allah biya bukatun ku don abin da kuke kun mun gani to Allah ya saka wasu sun ce suna neman aiki suna neman sana'a to Allah ya ba su aiki wasu suna neman takarda ka san waje Allah albarkacin wanga sadakar da suka yi ga Allah ya ba su takarda Allah bukatun su kowa wanda ya taimaka da wani ya ce gare kowa Allah ya biya bukatun shi Allah sa kuma samun shekara mu samu ya fi haka da mu gama baki da mu da yaran marayun baki ne mu kan ta fatiya da sura yasin

Rahman ve Ve beşerun mağfiretun ve ecrin. İnna nahnu nuril mevta